وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنوا بركة مدفاك سادوا أن مجلسين ماكو ماكو وندمك كرات اللتاف بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر الإمام العلامة Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di wanda ya mutu shekara ta 1376 bayan hijira Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahma yau muna 26 ga watan Rabi'ul Awwal hijira na da shekara 1444 wanda ya daidai da 22 ga watan goma miladiya ta 2022 wannan shine darasinmu na biyar a cin wannan littafi mai albarka idan ana tare da mu yau za mu tashi alhadithul hadi wal arba'un hadisi na 41 da ɗaya alhadithul hadi wal arba'un an samura ibn jundub radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أهل السنن إلا النسائي قال في الشرح وهذا شامل لما, أخذ لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه وما أخذته بحق كرهن وإجارة أما القسم الأول وهو الغصب وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه وهو من أعظم الظلم والمحرمات فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في رده لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه فإن نقص رده ما أرش نقصه فإن نقص رده ما أرش نقصه وعليه أجرته مدة بقائه بيده وإن تلف ضمنه وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها فصاحب اليد أمين لأن صاحب العين قد ائتمنه فإن تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها ودخل في هذا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو بطلب ربها لأن العارية عقد جائز لا لازم فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ومنهم من لم يضمنه من لم يضمنه كسائر الأمناء ومنهم من فصل فإن فإن شرط ضمانها فإن شرط ضمانها ضمنها أو ضمنها وإلا فلا وهو أحسن الأقوال الثلاثة ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا فإن لم تعرف فهي لواجبها آه، نعم فإن لم تعرف فإن لم تعرف هنا فهي لواجبها فإن وجد فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة وضمنها أو ضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره وإن تلفت في حول التفريط بغير تفريط في حول التعريف بغير تفريط ولا تعب فلا ضمان على الملتقط لأنه من جملة الأمناء وهي يومئذ وهي حينئذ لم تدخل في ملكه والله أعلم hadisi na arba'in da أربعين دقاء حديث سمرة ابن جندب Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa yadda ya ce ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Alal yadi ma afada, duk hannun da ta ɗau wani haƙƙi da ba nata ba, to wata sani wannan haƙƙin bai saraya a kanta ba yana nan sai ta biya shi. wannan haƙƙin Allah ba zai sarayar da shi ba hatta tu addiyahu har sai ta ɗauki wannan haƙƙin ta mai da shi inda ta ɗauka la ilaha illallah kaji tsantsar adalci mana nan abba bil yadi yayi ta'biri da hannu domin galibi duk abin da ake ɗauka da hannu ne amma ba yana nufin cewa sai iya abin da ake iya karɓarsa da hannu ba akwai abin da karɓarsa da ma'ana ake karɓa ko da ma'ana ake karɓa mana ba abin za ka ɗauka haka ba gashi a hannunka ana gani amma za a yi wani tasarrufi da ka ce kamar mallakarsa ta dawo hannunka wataƙila kuma abin yana da ma da sauransu to manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙa'ida ce wannan duk hannun da ta ɗau abin da ba nata ba to wannan abin da ba natan ba da ta ɗauka ana binta shi har sai ta mai da shi inda ta ɗauka ashabu sunan su suka rawaito wannan aka ce ashabu sunan ana nufin abu da'ud nasa'i tirmidhi ibnu majah in aka so a faɗaɗa kuma ana shigar da ragowar irin su addara kutni amma an shigar da su ana bayyana sunansu ma aka ce ashabu sunan galibi ana nufin as-sunanul arba'a abu da'ud nasa'i tirmidhi ibnu majah tare da cewa al'imamu tirmidhi littafinsa ya fi kama da jami'a ya fi kama da jami'a yanayin salansa salon littafin malaminsa bukhari tirmidhi almajirin bukhari ne ko to shi ma ya fi kama da jami'a sai dai amma a mataki na darajar hadisansa ya fi kamanceceniya da alkutubu salasa su ne abu dawud ibn Maja da kuma nasa'i to dukkaninsu suka rawaito in banda al'imamun nasa'i malam zai yi fashin bakin wannan hadisi mai albarka wanda yake a matsayin ka'ida dama kada a mance malam ya kakkaro mana hadisan da yake ganin jawami'ul akhbar irin hadisan da suna shiga kowane babi na fiqhun musulunci irin hadisan da malam a fahimta sai yake ganin cewa wato hukunce hukunce masu tarin yawa an gina su ne akan wayannan hadisi an gane ma'ana bisa salon kamar irin salon al'imamun nawawi ke a arba'un ya yi ƙoƙarin ya tattara hadisan da alaiha madarul islam alaiha alfitiya musulunci fatawoyin musulunci yana kewayawa ne a tsakankaninsu malam ya ce kaga wannan hadisin ya ƙunshi duk wani abu da wani zai ɗauka na haƙƙin mutane wanda ba nasa kuma ya karɓa ta hanyar da mutanen ba su yadda ba ba su sahale masa ba kamar misali kwace ko an ambaci kwace ya wakilci duk abin da ke da alaƙa da wannan sata ko da su Sani da sauransu kada wani ya zaci cewa an ce kwace ma'ana da ƙarfin tuwo aka yi ko wataƙila aka nuna makami a'a koda da dabara aka yi aka yanka aljihun aka ɗauke ku ko kuma ya ajiye ya kulla abinsa komai abin hawa da sauransu Allah kiyaye aka yi amfani da wasu dabaru aka since shi aka yi gaba da shi duka ya shiga ciki duk abin da aka ɗauka ba bisa sahalewar halewar mai abin ba to wannan ya shiga ciki ya ce hakana kuma wannan ɓangare na farko kenan hakana abin da kuma mai shi ɗin ne ya sahale maka amma da ya sahale maka ya baka kai kuma sai ka ƙi ka biya shi kamar abin da za a ba da shi a matsayin jingina ya jinginan maka da kaza ya karɓo na abu daga baya ka zo ka ba shi abinsa shi kuma ya je ya cinye abin da aka jinginan masa da shi ko kuma abin da aka ba da shi a matsayin wato za a yi ƙodagonsa wani abu makamancin haka a harka da ta shafi ƙodago sai mutum shi ma ya fi ƙarfi sai mutum ya fin ƙarfi shi ma ya abin nan ɗinsa duka wannan ya shiga ma'ana bambancinsu mun gane bambancinsu bambancinsu shi ne na farkon tun a asalin dama ɗaukan babu sahalewar ma'abucin shi kuma na biyun da malam ya ambata asalin ɗaukan akwai sahalewar mai shi to sai dai ba fa ɗauka ya baka ba yana daga ci kamar bashi da san ransa ya ɗauka ya baka a kan lokaci kaza za ka biya shi fama biyan kuma ya gagar to alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam yace amma al-qism awwal yace kaso na farko shine abinda mutum ya dauka ba bisa da sahalewar ma'abucin sa ba yace fa huwa al-ghasb yace kwace ne yake fara zuwa an yace shine a dauki dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba ba tare da ya yarda ba malam ya ce wannan yana cikin mafiya girman zalunci wanda shari'a ta haramta domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kwacen daidai da ɗani guda shibir ko taƙi ne ake cewa ko ɗani haka tsakanin nan da nan shi ne shibir ɗani ko? me taƙi to? ƙafa ce ko? Masha Allah to ɗani guda na hannu duk wanda ya yi ƙwacen ƙasa ɗani guda na hannu tuwiƙahu yau malkiyama sai an kinkimo mai sai an ɗora masa wannan abin da ya ƙwacensa ba kawai iya wajen ba a'a min sab'i a sai an yi ƙasa har ƙasan bakwai an jibga masa ya ɗauka wannan ita ce alamun masu kwacen filaye da cin hanyoyin mutane da ƙwacen filayen al'umma da sauransu su da wannan za su fito inna lillahi wa inna ilaihi kamar yadda alqur'ani yace yurafu almujrimuna bi sinaha wa yukhadhu min nawasi wal aqdam Allah kiyaye ana ganin su an san cewa masu cin kayan mutane wa ala alghasibi malam yace dan haka ya wajaba dole ne wanda ya kwace an ya rudda ma a fazahu ya mayar da abin da ya san ya ɗiba ba nasa ba kai ko da ko wajen biyan wato ta kama shi sai da ya biya ninkin ba ninkin wannan abin ya waje bai je ya biya dole sai ya biya wataƙila ya ci wannan abin tun duniya tana kwance abin bai fi kaza ba amma yanzu komai ya tsinance inda za a tashi a yi lissafi wannan abin in zai biya to sai ko da ya ninninka ninkin baninkin a haka zai je ya siye shi ninkin baninkin ya ba su kayansu an gane walau garima ala rabbi abu arfa matihi ba zai zo ya ce a'a bari in je in biya ba bi si'ri zalika yau da kuɗin kudin wannan shekaru a'a iya kimarsa a wannan ranar malam ya ce wa ko da kuwa wurin biyan shi din zai cutu zai zanto ya samu tawaya da koma baya da wasu abuwa wanda shi ba za su faranta mai bata bangaren shari'a ba ta kallon wannan a tana kallon me yasa shi ka cuce shi ba shi abinsa kuma gwargwadon yadda ka cuce shi sai dai idan shi ya sa alema ya ce na fi malam ya ce ai domin da annahu allazi adkhala ad a ala suke. ma cutuwar mai biyan ne shi ya janyo wa kansa cutuwar don haka wannan shi ta shafa muhimmi shi ne je biya su haƙƙinsu malam ya ce abin a ce abin gashi amma ya tashi zai je ya mai da shi ya canja shawara ya tuba to kuma abin ya samu tawaya malam ya ce to a nan sai ya mayar da shi da kuma kudin abin da ya lalata shi ne arsh an gane abin ya ɗan tozarci abin abin ya samu tawaya wataƙila ya jimance shi ya ta amfani da shi ko na makamancin haka to anan sai a ƙiyasta iya abin da ya ta'adi a cikinsa sai ya bada abin kuma ya bada mai wannan ƙima hakana wa alaihi ujratuhu muddata baqa'ihi bi yadihi hakana sai ya biya kuɗin haya a wannan amfanin da ya da shi shine ujra din ko an gane sai ya biya don Allah ka kalla adalci mana shari'a so take ka je gaban Allah lalaka wala alaik salin alim ba ka bi ba ka. wannan shine sirrin kwanciyar hankali kwanciya mai daɗi a cikin kabarin kwanciyar da idan aka kwanta ba a san san da za a tashi ko babu komai sai wannan ya ishe ka tashin hankali Da haka so ake tun kafin a je inda za a tsaye da kai a ce to ka zafa kudin marayufa kudin dashin da aka zuba maka kai kai zuwa mutane ka gudu kudin kaza kudin kaza ana tabi ana tabi amanar mutane kudin kasa kudin al'umma kaza kaza kaza kaza da kai zambacin aminci shigo shigo ba zurfi duk ana bi wa kafa bina hasibi jami ko ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها yace wa kafabina hasibi ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to tun kafin a zo wannan lokaci aka ce dauki kamar malam yace idan kuma abinda mutum ya kwata ko ya sata ko ya kaza idan ya lalace a hannunka to zaka biya kun ga hukuncin hukunce da suke damfara da mai kwace sata da tsoronsu malam ya ce ai ba matsala idan kawai ina faɗar fassarar ko ba sai na sake jaddada bakin ba ko saboda lokacin ne karatun namu baya tafiya malam ya ce amma idan ya kasance a hannun da ta ɗau wani haƙƙi da ba nata ba ta ɗauke shi ne da yaddar shi mai haƙƙin da sahalewar mai shi shine bi ba sahibihi da yaddar ma'abocin haƙe tana iya yiwa ta hanyar ƙwadago bi ijaratin ta hanyar ƙwadago ne kamar haya da abin da ya kama da haka ko kuma jingina shine rahal ko kuma kasuwancin da sai an tafi wani wuri za a je a yi shi shi masanin kasuwanci ne ka kawo dukiyarka ka ce to gashi ga sanan miliyan biyar miliyan kaza gashi nan aje aje wuri kaza a tafi Lagos aje ina ne aje a ga me za a iya yi ga yanayin yadda za mu raba ribar mudaraba ko kuma a'a gona ce aka zo aka yarjejeniya zai shayar da ita ko usaka ko kuma a'a wuri ne fili fetal gashi nan eka kaza aka ce a shuka shi duk aka yi kwantaragi aka yi yarda da sauransu to amma mutum sai ya amfani da wata dama ta shi ma abokin haƙƙin kaga asali shi ne ya gayyato ka kuka fara harka a cikin mutunci to amma ashe akwai wasu sirrika a ciki waɗanda shi bai san su ba kai kuma kai ne kake da ilimin wannan sai mutum ya amfani da damar cewa shi ne yake mubasharar wannan aikin kawai sai ya sama da faɗi akan wannan haƙoƙin to ya za a yi da wannan shin ya ci banza kenan malam yace fa sahibu li yadi amirun yace to anan asali musulunci yana yana kallon cewa kai da aka amince maka aka baka wannan abin ka karba to ai aminci ne yasa aka amince maka ko domin shi mai dukiyar ya amince maka shine ma'anar li anna al ayn qad tamana al-ayn mai kadarar mai uwar kudin mai asalin tsabgar wanda yasa halima ai ya yarda to a nan ga hukunce hukuncen abin a ce abin da kuka zo kuna yin kwanta ragi a kai sai ya lalace a hannunka ba kuma kai ne kai sakaci ba kuma ba mugunta kai wa abin ba ta'addin zama mu akwai mugunta kamar a daidaita sahu ne misali yana tuka shi ba yanayin yadda ya dace yana yin tuki na ganganci wanda inda nasa ne ba zai mai wannan gangancin kaga yayi ta'addi kuma ba kuma tafriq bane sakaci ya ƙe masa juye ya ƙe masa kaza ya ƙe ya mai abin da zai zauna lafiya yana sani to sai abu kuma ya ya lalace to a nan fala ba ma na adai ba zai biya ba an gane wannan hukuncin na farko ma'ana idan ya amince maka kuka yi kulli da shi gashi nan za a zo a yi wata harka in an samu kuma a raba ribar daidai wa daida ko percentage kaza naka ne nasa kaza ne yadda dai kuka yarjejeniya kuma bai ci karo da shari'a ba to amma sai ya je kuma yana ta ijtihadin sa mai kokari ne wurin ya nemo din yana yi tsakani da Allah sai aka samu akasi huna wa huna, ko anan ko a can amma akasin da bashi da alaka da sakacinsa ko mugunta ko abin da ya kama da to anan shari'a za ta ce mai fala na alaihi sai a zo a duba mai ya faru kimanta a kiyasta idan aka tabbatar cewa ba kuskuren ba ne, ba nan ba zai biya ba wannan ba wai na bada misali da a daidaita haka matsalar take abin da ya shafi gidan haya ko zamto an samu wata matsala a ciki to shi ma sai a duba sakacinsa ne ‘ya'yansa ya bari suka yi kaza iyalinsa ce ta kaza ko shi ne ya yi wani ganganci ya rufto da wani wuri ko ya zo ya banka wuta a inda bai kamata a ce an banka ba aka samu gobara da sauransu duk wannan hukuncin za a saukewa abu malam ya ce amma idan har abin da ka bashi din ya lalace sanadiyar sakacin saurin kiyaye abu saboda ya nuna ko in kula ko kuma a'a kai tsaye ma ganganci yawa abu to a nan shari'a za ta ce ya biya dukiyar mutane ce dole ya biya sannan kuma duk sa'an da iya manufar da ta sa aka ce a yi amfani da abin ta ƙare to anan sai ya dawo da ita ga ma'abocin misali idan haya ce ya shekara akai to kada in an shekarar ta cika a zo kuma ana ta tataburza ana kai baka ba da kuɗi ba kai baka fita ba ana ta bugawa ya ƙe fita ya ƙe biya wataƙila kuma ya shammaci mutane cikin dare yana ta kwashe kayan sama ba a sani ba sai a ji wayan ya ban mukulli a wurin makota wallahi duk wannan ɗabi'un da da yawa muke yi su suka hana mu zama lafiya su suka ban mu a cikin halin da muke ciki mu muna ganin dabara ce amma jinaya muke wa kanmu wallahi jinaya muke wa kanmu duk abin da fa yadda kake mu'amalantar bayan Allah haka Allah zai mu'amalance ka shi sa wani da kake ganin sa fa ba abun tausayi bane in ka je ka kalli irin mugun aikin da yake wallahi ka daina tausayin sa ba abun tausayi saboda shi ma baya tausayawa kansa sannan malam ya zo ya ce kuma zai shiga cikin wannan hadisin faɗin anisalam da ya ce lallai hannu duk haƙƙin da ta ɗauka wanda ba nata ba ya waje ba ta ba da shi wannan nauyin yana wuyanta har sai ta ba da shi ya ce abin da ya shafa aro mutum ya aro wani abu al'ariya ya ar kayan jama'a to al-musta'ir shine wanda ya ara al-musta'aru minhu wanda aka ara daga wurinsa mai kayan kin to shi wannan wanda ya ara din ya waje ba ya mayarwa da mutane kayan da ya ara da zarar amfani da zai da shi ya kare iya yadda suka yi wa'adi ya kammalu ko kuma a'a wa'adin ba bai kammalu ba amma mai kayan yace ka bani kayana ya zo ya takakkiya ce kayana da na baka aro ka bani kaza da na baka ni. malam yace domin a fiqhin musulunci shi aro wata wani kulli ne wata wata yarjejeniya ce wadda shari'a ta halatta ta amma ba lazima bace me ma'anar wannan kaga ciniki matsawar ba a samu wata matsala a cikin yin sa ba kuma aka aka rabu daga majlisul bai'i din ciniki ya tabbata ko lazimal bai'a cinikin ya tabbata daga baya ba zai zo ya ce ya fasa ba ko to amma aro ba haka bane shi aro aqdun ne ja'iz shari'a ta sahale shi ne saboda ina buƙatar ka kana buƙata ta a rayuwa ba wanda zai iya rayuwa shi kadai ba tare da buƙatar dan uwansa ba daga cikin buƙatu ne da kullun zan buƙaci na aro na abu naka zaka buƙaci ka aro na abu nawa to idan har ka zo zaka aro na abu nawa sai na sahale maka nace ba matsala gashi ka tafi akan cewa sai bayan kwana uku zan karba ka karba da safe da yamma sai wasu abubuwa suka bujiro mu to a nan gurin sai na kira ka san cewa na kana ina da Allah ka zo mana dai mu haɗu wuri kan kana zuwa san ce to da Allah wannan abin alƙawarin da muka yi da kai da Allah na fasa saboda ina da wasu uzure uzurai amma ka yi haƙuri ba ni kaya na wataƙila abin hawa na ne sai in karɓa sai in tafiya babu matsala ana domin shi aqdun ne ja'iz amma ba lazim da ce lazim ne to anan sai ka ce al-muslimuna ala shurutihim sai dole sai an kai wa'adin da za a muka ne. to abin a ce mutum ya ari kayan jama'a sai kayan ya lalace shine ne in talifatil ariya ko talafatil ariya ba tare da ta lalace ba tare da ganganci ba ko sakaci to nan akwai khilaful ulama magabata sun karu junansu ilimi wasu daga cikinsu suka ce ai koma yaya ne sai ka biya wanda wannan shine mashhurin fatawar mazhabar al-Imam Ahmad cewa idan ka arkayan mutane to zaka biya bisa ga abin da ya faɗa mun gane akwai waɗanda kuma suke ganin a'a in dai har bai yi sakaci ba bai yi ganganci ba to anan ba zai biya ba kamar yadda aka hukuncin yake a ragowar babuka na wanda aka amincewa ba sakaci yayi ba ba ganganci yayi ba a'a aka si aka samu wataƙila abin ma ba original bane wataƙila dama abin ya gaji yasa aran ma kansa matsala ne aran kayan jama'a ba ya zama dole ba me ya haɗa ka da aran kayan mutane to wasu daga cikin malamai sun yi sa da umana ma wasu al-imam ahmad a mashhurin mazhabin sai ce a haƙƙin jama'a ne sai ka biya dalilinsa sa shine alal yadi ma aka hatta tuaddiya hadithul hadithul akwai cikin magabata waɗanda suka rarrabe suka ce a'a matsalar akwai ta cewa akai ba ba bane za a biya ba ba bane ko ba za a biya ba suka ce idan lokacin da ka zo ka ce gashi da Allah kana so za ka ari abin hawa na sai na ce to ba matsala na ɗauko ma kulli sai na ce to amma ka sani idan man ciki ya ƙare in ya sauka ƙasa da rabi rabin tanki za ka yi mun full tank ka ce na yadda kun ga mun yi sharaɗi ko Wani wurin sai ka je kai ta gararinka kai ta gararin bak? to kana zuwa sai na duba malejin abin hawa na mashin ko mota sai ce ya muka yi da kai je ka zubo mai nawa ne galan ɗin mai yanzu ka yi kaza ba ni kuɗi na domina na sai ka bayar an gani sai ka bayar haka na matsalar waya ka karɓi wayar mutum ka ce da Allah zan kira wani sai ka ce mai to shi kenan ba matsala amma in ka ci sama da naira ɗari za ka samu kati ya ce ba matsala muka duba muka ga nawa ne balan gashi nan kaza ne da aka zo aka ɗauko sai aka ga gashi har kaci ɗari da hamsin sai ka ba da naira ɗari da hamsin sai ka ba da naira ɗari ko ɗari da hamsin yadda na ce sai in saka kati na shi ke suka ce amma in ba a yi sharaɗi ba fala to babu wani abin da mutum zai biya idan ya ara abu Shi ne ma mala ibn ya ce wa huwa ahsanul aqwali thalatha ce wannan shi ne mafi kyawu wato zance guda uku cikin fatawar wannan ya yi tarjihi ana yana ganin a ce kwata-kwata ba za a biya ba ko a ce kwata-kwata za a biya A'a a duk kamar bai dace da ba a kalli manufofin shari'a ba manufofin shari'a ita cuta ce ba ta su eh cuta ce ba ta so dan haka inda ba cuta kai ba kuma ba a kafa sharaɗi ba to shi kina a kyale ka shari'a ce ta dauke kai amma inda ai ba cuta kai ba amma an yi sharaɗi, to yana da kyau dan wannan sai ya zamto cewa mutane suna kimanta suna mutunta mallakin al'umma saboda yana da muhimmanci ka'ida ce ta rayuwa zamto yadda kake kiyaye kayanka to na al'umma ma kiyaye su kada ka ce misali naka kuɗi na wani banza shari'a ba ta son wani to ga wata matsala malam yace <coughs> da abin a ce ka samu dukiya a hannun mahaukaci ko wawa mahaukaci wannan duk mahaukaci ne wannan baya bukatar tarifi wawa shi kuma shi ba mahaukaci bane tibran to sai dai ba shi da lissafi ko sa ya kubce in ka ba shi abu la yuhsinu tasarruf misali da yanzu zaka dauko wataƙila dubu ɗari ka bashi kafin safiya ya sai banza ya sai wofi ko dubu hamsin ko kaza an gane mana komai ƙimar abu zai iya lalata shi to wannan safihi ne to a shari'a akwai babi da yake ya ba da damar a mai hajjuru hajjuru shi ne a ƙuntata mai tasarrufi da kuɗi a ƙwace kuɗin a ce duk sanda za ka sai wani abu sai ka zo ka yi signing sai ka rubuta sai ka faɗa abin da za ka wannan ko a ce masa da sharaɗin duk abin da za ka siya kai ya fi na dubu uku a yi ne ko wani abu gwargwadon wautarsa gwargwadon yadda aka ga yana lalata dukiya to sai ya samu dukiya a hannun mahaukaci ko safihi ko wanda yake ɗan ƙarami ne ma'ana lam yablughil hulum bai kai matakin balaga ba sai ka karɓe wannan kuɗin don ka kiyaye masa shi kaga zai lalata shi to sai aka yi rashin sa'a sai aka samu akasi ka karɓe wannan ba lallai ya zama kuɗi ba ƙila wani abu ne mai kima wani abin amfani ne da sauransu to kuma sai aka yi rashin sa'a'un kuɗi ne sai ya ɓata a hannunka ko ka zubar ko wanda ya fi ka so ya ɗauke ko kaza ko kaza ko wani abu ne sai ya lalace a hannun. shi ma a nan ba sakaci kai ba ba ganganci kai ba shi ne bi gairi ta'addin wala tafriq to a nan gurin fuqaha suna kallon abin a matsayin ai kai mai kokarin kyautatawa ne ai mai gyara ka ne ba zai zama sauke mu raba ya shari'a kuma ya za ka yi abin arziki kuma shari'a abin arziki ya zama tsiya a nan shari'a ba za ta ce maka sai ka biya ba fa innahu muhsin kuma alqur'ani yace ma ala almuhsinina min sabi ko wanda ya kyautata bai bata kuma a bi shi ana ana kure shi ba ana ana ce masa sai ka faɗi dalilin da kai abin nan harka arziki bai kamata ta zama tsiya to ga wata matsala walau akhadha al-luqata da abin a ce wani abun tsuntuwa ne kai tsuntuwa mun san shi ma wannan ababin fikin musulunci yana babi ne mai zaman kansa sukutun da guda sai mutum ya tsuntuwa amma tsuntuwar ta zamto cikin tsuntuwar da ya halatta ne a tsince ta mana anan malam yana yana so ya mu wani karatu cewa ba kowace tsuntuwa ce, ya halatta ma a tsince ta ko wai zai ban misali Na. mhm Ya yace ka samu mashin a kofar gidan mutum ya dan faka zai shiga ya fito to a nan ba za ka zo ka ci ka tsinta ba to dole sai a kofar gidan mutum yanzu kai ka tunanin zai wa mutum ya tsinci mashin zai watsinci mashin na'am aula na'am zai yi ba zai watsinci mashin ba a'a ba kofar gidan mutum babu wani situation da zai iya yi watsinci mashin kamar a wani yanayi aha ambaliya kaya masu tsada masu kima ruwa ya tafi da su daga wannan garin ya je kai su wani garin aka samu ba tsuntuwa ba ce a zama tsuntuwa ko barayi su je su wata sata a wani wuri su biyo hanya an biyo su sun zubar da kayan mutane ko sun ajiye motar sun kai da kafa su ko mashin ko waye sai wani ya zo ya samu ɗan shi ma wannan ai tsuntuwa ce to amma ai in za mu tuna a cikin sahih manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi game da raƙumi ko aka ce fadallatul ibili ya rasulullah zai wula tsinci tsintaccen raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ce me ya hada ka da raƙumi eh raƙumi yana da kafarsa kuma ya killace ya kawwame ruwansa ba shi da matsalar abin nan dan haka ka kyale shi wannan ba zai wa tsinta ba ko kamar yadda ce da'aha fa'in na ma'aha me na'am shida'uha wa thiqa'uha ko yace taridul ma'a duk inda ruwa yake Allah yana kinsa masa shi yana da wannan baiwar zai iya eh, tsinkaya bayan rizabin ɗin ruwan da yake da sauransu Saɓanin kuma fatuwar da aka yi mai dangane da dabbobi idan har a a hurumin da ba mutane ne zai iya yiwa a tsintuwa inda yake ba kusa da gari bane yace hiya laka auli akhika auli zib ko ka dauka ko wanda ya wani dan uwanka in yazo ya tsinta ko kuma kura ta zo ta cinye amma fa ba a cikin jama'a ba ba za ka zo tsakankanin gidajen mutane baka ce ka tsinci akuya ko abin nan ko a iya hurumin inda yake wato fili ne fetal dokar daji ne hanya ce inda babu gida gaba babu gida baya nan ake magana almuhim ya ce da abin a ce mutum ya tsinci tsuntuwar da ya halatta a tsince ta fa'alaihi ta'arifu ha to ya waje ba sai ka yi cigiyarta shi ne ta'arifu nan mun san duk abin da ba shi da ƙima ba a ta'arifu ɗinsa duk abin da yake wulaƙantaccen abu abin da ba shi da ƙima ba shi da yawa yaya wannan yawan yake urfi ne zai iyakance yawan ko rashin misali aka ce kuɗi wani kuɗi ne bai kai yawan da za a ce mai har a bashi ba har sai shekara ɗaya kamar naira nawa ɗari hamsin ɗari biyar fa yanzu ɗari biyar yanzu in ka tsinci ɗari biyar sai ka bata har sai ba ɗikiwar haka ko dubu daya na'am yanzu ma ba tsuwar la hawla wala quwwata illa billah na'am نعم ai ba ai shi ne ko abin da ka tsince shi kuma ma ba lalacewa zai wani ya sai abin nan ɗinsa masha Allah mai dan dimi eh? ya sha yaji da wane ne an ɗaure garin ya tafi ya subuce daga kan mashin ko kaza sai ka ci karo da shi ya za a yi kenan ka ba almajiri <laughs> to ala ayyati hala urfi al'ada ita ce za ta iyakance me mai kima me mara kima eh me mai kima ne mara kima yace idan ka tsinci abin da, yana da ƙimar da za a za a yi cigiyarsa to to ya wajaba kai cigiyarsa tsawon shekara guda idan mutum ya kiyaye cigiyarsa din akwai idan aka yi cigiyar sai ba a samu mai shi ba shine ne illam tu’ura sai aka rasa mai shi din fa hiya diha. to wannan a shara'ance wanda ya tsinta din ta sace a zama ta kamar lakin sace idan har bayan shekara ɗaya sai kuma mai ita ya zo yana cewa ai shi yayar kuma ya siffanta yi bayani cikakke aka tabbatar cewa ta sace to a nan gurin fa sallama ha ilaihi sai ka ɗauki abinsa ka bashi idan tana hannunka kenan in tsuntuwar tana idan ko mutum ya riga ya halaka ta to sai ya biya idan kuma a a garin ajiye ta ɗin a tilafa habi ya lalata ta saboda me amfani nan ma zai biya ko sa to ya lamarin da sha'anin zai zama misali mutum ya tsinci waya kawai sai ya je ya buɗe durowa sai ya wullata bayan duk ana ta bi da ana ta abin nan wataƙila wayar ta kai dubu hamsin ko dubu ɗari ko kaza sai ya ajiye ta shi dai baya ma caja ta har batirin ma ya kumbura ko wani abu makamacin haka har ma dai ta samu matsala shi ma nan zai biya shi ya lalata zai biya a kunna take amma har cajin ma ya ƙare sai ya ƙara sa caji kada a kuskura a samu sakaci wato Allah na tuba sai ka ga wani rubin kamar tsintuwar ma aiki ko Allahu musta'an wai an daina tsintuwa yanzu sosai Allah musta'an Allah ka laƙafa mana a halin mu. to idan abin tsuntuwar ta lalace shekarar ba ta kai ba ta cika ba tunda an ce faliyarrik a tsanatan ko ya yi cigiyar ta tsawon shekara sai ta lalace ba tare da sakacinsa ba ba tare da ganganci ba to a nan ba abin da za ka biya domin kai ma ai amintacce ne kuma a daidai wannan lokacin bata shiga mallakinka ba malam ce wallahu ta'ala ala abin sha'awa kalli hadisin gaba ɗaya bai fi layi guda ba amma kalli irin hukunce-hukuncen da malam ya fitar ƙarƙashin hadisin za ka tabbatar lallai wannan yana cikin jawami'ul akhbar hadisai waɗanda suka tattare ma'anoni masu tarin yau alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh

da haka baka da alaka da baka da wani damar tasarrufi da mai da kayan yanzu abin ya kawai ya ga wani wandan kai ce kai wannan wandan yayi tsoho da yawa kawai da ka kai masa kafin ya wanke sai je ya kai a rage shi ya za ku kwashi ba ga sabace wa ya sa shi ko ai ka san inda ake ragewar un wannan ne aka na kudin ne ka san inda za je ka ajiye su baya halatta ya taba eh wannan yana cikin kuskuren da wasu daga ciki suke yi zaka ga ana ta mutum zai yi siyayya ya fasa dubu ɗaya ya ba ɗari biyar a nan ya abin nan shi bai zo ya lalibe ba iyalin ba su lalibe ba ya yayi ba kayan ya kai sai ya tattara shi kuma kaga yana sassaka hannu ko babu babu zai sa hannu a cikin aljihun saboda ma kai ya ci karo da reza ko wani abu ko ya tabbatar kayan lafiya lau za a iya murza su idan da hannu ake wanki don haka duk abin da ya gani ko sisi ne to alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiya ai eh, wannan hadisin yana aiki haka na matsalar take ga wanda zaka kai gyaran mota ka misali ka mance wani abu mai kima wanda shi kansa mai gyaran ya san ba yadda za a yi kana sani ka bar wannan abu to ya kamata ya ji tsoron Allah ya kiyaye mutuncin wato abin da muke kasa ganewa shine wallahi idan kai amana wannan amanar ba za ta faɗi ƙasa banza ba haka Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin falyufaru shi fa alkhairi yadda yake tamkar ka ɗauki wannan mukullin ne kai haka kai jifa da shi in ka ba hanyar ka bi direction ɗin wallahi za ka tsinci kayan duk alkhairin da kai to sai ka ci karo da shi a gaba wallahi haka na idan mutum fa ya shuka tsiya idan mutum ya shuka tsiya kansa ya yi wa sai ya je ya ci karo da wannan matsalar to shi ya sa mutum duk abin da zai ya kalli me zai je yanzu eh ya kalli me zai je yanzu mutum ya raga wa kansa eh, ba kawai matsalar ma ne gyaran abin nan dukkanin wata matsala duk abin da yake akwai nau'i na aminci a ciki wani ya amince maka sai ka samu wani abu mai wannan kuma har yanzu akwai na Allah a irin yanayin da ake ciki zaka ga wanda ba shi da cin yau ba shi da na gobe ya samu abu mai nauyi amma zuciyarsa saboda tsoron Allah ba ta yarje mai ya ci ba ya ga dama sai ya shiru amma yana tsoron akwai ranar da za a tuke shi a tambaya sai ya je ya sanar to haka ake so haka na wanda za ka shiga misali abin nan ɗin haya motar haya a daidaita sahu mutum ya mance wani abu mai kima to kada wannan ya tsone maka ido ka ce bari ka gudu da shi ba zai maka amfani ba sawa'un ka je ka ci wannan abun daɗin ya ƙare za ka koma gidan jiya kuma alal yadi ma aka zata hatta to ka nemi masu shi ka baya eh ka nemi masu shi ka baya الحديث الثاني والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكسب فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه البخاري يتي يؤخذ من هذا الحديث آه، أحكام الشفعة كلها وما فيه شفعة وما لا شفعة فيه الشفعة إنما هي في الأموال المشتركة وهي قسمان عقار وغيره فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه فالشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحد إذا باع أحدهما إذا باع أحدهما نصيبه منها وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود <coughs> وصرفت الطرق واختار كل من من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جارا والجار والجار لا شفعة له على جاره وأما إذا لم تحدد الحدود أما إذا لم تحدد الحدود حدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك أو الشركاء الباقين شفعة بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد كل على قدر ملكه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن تمكن قسمته وغيره وهذا هو الصحيح لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين والحديث عام شو malam yace daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya ƙara musu yarda shi da babansa yace manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci akan cewa ya halatta ayi shufa a cikin duk abin da ba a raba shi ba daidai wa daida kowa ya san haƙƙinsa Ya ce don haka idan har aka sanya iyakoki aka fudda hanyoyi ko tituna to a nan babu shufa'a Abin da ake kira da shufa'a shine mu haɗa kuɗi ni da kai mu sai wani abu Abin da ba a iya ɗaukarsa kamar gida ko fili ko wani abu wanda yake kadara ne yana zaune a wuri ba a iya ɗaukar shi ne abin da ya shafi a fara. sai muka haɗa kuɗi muka siya don haka ni da malam nasu <coughs> an nasir yana tafiya sai ya haɗu da wani sai yake ba shi labari ya ce ai sai wani fili a wuri ka da wani sai shi wannan ɗin sai ya ce kai amma wallahi lahaji ma ina so in mallaki wuri a sai ma nasir ya ce masa a ah, to ai kaza na saye shi miliyan uku ce kawo mana kawai sai karɓi miliyan uku ta sai ya ni kuma na zo gewaye kawai sai na ga wani yana wani lalle lallekawa sun ce aka ta malaya akai sai yake cewa ai ai yanzu ta ni da kai muke mallakar wannan ai ma nasiru jiya ya siyan min da shi kaza to anan ma'ana shufa'a shari'a ta bani dama in saka hannuna in ji in zaro mai miliyan uku sance rike mu wannan kaga ko kuma ba na account ɗinka da Allah me za ka yi a ka bani mana ka gani kana ba mu sai ne ma transfer miliyan uku ki ce ah, ya na ga alat na miliyan uku ce eh, wannan miliyan uku ka ce da ma da ka ba ma nan su gida kuma na wani wannan an yi shufa'a ke an gani ita ce shufa'a kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da damar a yi shufa'a a irin wannan to sai dai tana da ka'idoji ba ita muke karantawa ba amma daga cikin ka'idojinta izamto cewa ban san sun yi wannan cinikin amma idan da muka haɗa muka yi haɗaka da mallan su kuma ba mu raba abin ni da shi cewa to yanzu wannan gurin mu raba shi misali ni na mun raba shi biyu bangaren gabas naka ne taku kaza bangaren gabas naka ne taku kaza bangaren yamma na wani, ba ni wannan ba ba a raba ba Eh, idan mun raba shi kenan kowa ya je ya sayar ya sai da nasu a'a akwai cikakkiyar tarayya wanda ni ban isa zo ne claiming din abun ba in ce na wani. kamar da shi ma bai isa ya zo an gane to sai aka yi wannan to shari'a a nan tana ta ni da nake abokin hulɗar sana asali na mallaki wannan abu da sharaɗin bai sanar da ni ba da sharaɗin izanto bai sanar da ni ba amma idan ya sanar da ni ya ta ma jibiya ta cewa to fa kai ne tare muka sai abin nan dinnan kawai ka bani wannan kudin da muka siya ka rike wannan abu na yi sakaci na shiga sabga to daga baya in wani ya zo ya mallaka kuma ba zan yi babu maganar shufa mun gane to akwai wasu sharuɗan mako ma bayan wannan duk malam zai kawo mana su shi yasa malam ce wannan hadisin za mu gane hukunce-hukuncen shufa'a a cikinsa da abin da ana iya yin shufa'a ana iya da kuma abin da ba a shufa'a cikin yace kaga dai Sharaɗi na farko ana yin shufa'a ne a dukiyar da aka yi tarayya a ciki abin da gashi dukiya ce ni da kai ta ce ba lallai ne mutum biyu ba tana iya mutum uku tana iya mutum kaza kuma kashi biyu ce ko dai wannan abin ya zanto cewa ya shafi wuri ƙasa ita ce aqa ko a shafi ƙasa ko kuma ya zama a'a ba ƙasa ce. don haka wannan hadisin yana tabbatar da cewa in dai abu ƙasa ce to ana iya yin shufa a kan kuma hadisin yana tabbatar da cewa <clears throat> abin da ba ƙasa ba shi babu shufa a kan babu shufa a kan misali muka haɗa ni da kai muka sai saniya ko raƙuri to nan babu shufa da ka tafi sai ka kai wannan abu ma duk wahala ne in za a zo a ita cewa a kawo kuɗin ciyarwa a kawo kuɗin harawa kuɗin kaza sai ka kira wani ɗan uwanka sai ka ce ko wani abokin da Allah akwai kaza akwai sa da muka siya za a yi kaza za a yi kaza ni na canza shawara kaza na siya kaza na bayar ni ba ni wannan kasan sai ka je ka same shi ko kuma ne masa waya ko wani abu makamancin haka sai ya dauki wannan abin ya baka sai ka kira shi ka ce ne to wannan abin ga dai namu ne ni da kai amma ni na janye yanzu ne. da shi kuke yin tarayyar ni na karɓi kuɗi na da haka yadda kuka yi shawara ku je can ku karanta to a nan wurin ba zai ce bari ne shufa ba domin me ba a far bane wannan abu haka na lamarin yake in mota ce mashin ne da daidaita sahu ne kaza ne ko ma ne duk abin da dai ba ba ƙasa ba ce fili gida ko abin da ya kamata haka na dukiya ita ma ba a yi shufa a cikinta haka na abin da yake kaya ne al'asasat an gane kayan gida da sauransu furniture da wane ne da sauransu ire-iren wannan abu duk babu shi ba a cikin su ce kai duk abin da ana iya ɗauke shi daga inda yake a kai shi wani wuri ba a yi masa shufa. yi an gane to shufa tana kasancewa ne idan ɗayan ya je ya sai da rabansa anan shari'a sai ta fifita kai wanda asali tare kuka sai abin abin ya zama naka don ba lallai ne wanda ya kawo maka ɗin kai zuciyarka ta kwanta da shi kai farin ciki da shi ko malam ce, amma abin da ya shafi ƙasa to idan aka zo aka tsatsaga ta watakila gona ce kuka siya sai aka zo aka fitar da fulote kaza a cikinta ga hanyoyi ga kaza watakila ma an fitar da su daidai wa daida ko kuma a'a inda za a raba ɗaya ne zai hau kai ko wani abu kaga kusan kowa zai iya cewa ya san yana da kaza da rabi ko to a nan wurin kaga an iyakance ta an fitar da hanyoyi kowanne ya san me yake da shi to a nan shi ma babu shufa'a idan ya je ya siyar rabansa ya siyar kenan haka lamarin yake da abin a ce gida ne na gado ko zai iya raguwa amma in ba zai iya raguwa ba fa za a yi shufa a cikin eh gida ne misali an raba kowa ya san yana da ɗaki kaza ko kuma shi ya samu ɗaki biyu da kaza wannan ya samu ɗaki biyu da kaza ko wani abu makamancin haka to an yi wannan shi ma babu shufa'a amma idan misali an yi yawan da ba yadda za a wannan dan haka yana fita sai ya ce mun facce ya ce sun ci fagadan kaza ɗin nan amma wane naga kai kana son kana da buƙatar mallakin ko kaza kaza ka ba ni kaza mana sai ka je ka haɗu da 'yan uwansa in so sai zama kana tarayya da su to a nan wurin shufa'a za ta yi mun gane wannan malam ya ce wannan da ya lissafo ya ce duka ba shi fa a ciki domin a wannan matakin ba tarayya kuke ba a kai makoci ne inda an kasafta an ce kai ne bangaren gabas shi ne bangaren yamma ko filotanka guda biyu guda na bangaren dama nasa ne na wane ne biyu na bangaren hagu na wane ne an riga an raba wannan babu wata matsala nan ya zama makoci malam ya ce amma idan ba a sanya iyakoki ba ba a fudda hanyoyi ba sai ɗayan ya je ya siyar da rabansa to abokin tarayyar tasa ko abokan tarayyar su ragowar to za su iya yin shufa'a su ɗauko kuɗin da wancan ɗin ya je ya siyar su bawa wanda ya siya ɗin su ce masa shi kenan da Allah ka tafi ka yi haƙuri ya ji ya saka a wata rigimar da mu ba siyarwa za mu ba kuma ba mu buƙatar wani ya zo ya tarayya da mu ka yi haƙuri ko wani abu makamancin haka mun karanta wannan wa zahirul hadis mun karanta shi na'am malam yace zahirin wannan hadisin yana tabbatar da cewa kasar babu bambanci tsakanin ƙasa ko gidan da za a iya raba shi da wanda ba za a iya raba shi muhimmi dai ba a raba din ba an gane dan abin da yake nufi da ba za a iya raba shi ba akwai akwai haɗakar da lokaci ya tauko akwai haɗakar da za ka ga inda za a kacalcala watakila bai fi mutum ya samu taku taku ba in gida ne irin gidan gadon nan ko wane ne za ka ji an ce kai ai wannan ba rabuwa zai ba ko ba rabuwa zai ba me zai hana wasu ku sasanta a junan ko su bawo wasu ko a sayar ko na abin kamancin haka malam ya ce wannan shine ra'ayi mafi inganci domin hikima a cikin yin shufa a shari'a shine a gusar da cutarwa ga barin shi dan uwan da kuka yi tarayya an gane yace to kuma aka duba za mu ga cewa ko da abu din ba zai rabu ba in aka zo rabawa matsawar ba a raba din ai shi ma akwai dai nau'i na cutarwa din dan haka hadisin gaman ne a cikin dukkanin wannan matsalolin to yanzu malam zai bi kuma a raguwar bayanan nasa masail ɗin da fuqaha'ul islam suka ƙaru junansu ilimi na cewa to shin wannan ƙa'idar da ce ko ina maganar ina batun abin da wasu daga cikin malamai suke cewa amma fa banda kaza banda kaza shin akwai hujja akai ko ko babu hujja akai to nan kuma zai zo ya warware wannan matsalolin na ganin sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh